قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا sai wannan da ya juya baya ga ambatona yana cewa ya ubangiji na saboda me ka tayar da ni makaho alhali a duniya na kasance mai gani ne ni